ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Hafiz Isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ta kwanaki uku don ba jami'an lafiya damar ba da rigakafin cutar shan inna ga yara a yankin a cewar hukumar lafiya ta WHO. Isra'ila ta kai wani hari ta sama a yankin yamma da kogin Jordan inda ta mamaye a yau Juma'a yayin da manyan hare-haren da sojojinta ke kaiwa suka shiga kwana na uku. Wani hari da rashi ta kai a cikin dare ya lalata wata masana'anta a birnin Sumi da ke arewa maso gabashin Ukraine. Kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu nan za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya na ci gaba da yin Allah wadai da kiran da wata mata 'yar kabilar Ibo da ke zaune a kasar Kanada ta yi na saka guba a abincin Yarbawa da 'yan Benin. kowa da kowa ya fito eh Allah wari da irin wannan take-take da muke gani domin abubuwa ne waɗanda idan aka yi wasa aka yi sakaci suna iya kawo mana matsala a ƙasar nan Najeriya ta ginu ne akan haɗin kai da kuma imani da wannan haɗin kan a jamhuriyar Nijar kuma hukumomin ƙasar sun dukufa wajen gyaran babbar hanyar da ta haɗa ya mai da wasu sassan kasar da ambaliyar ruwa ta wanke mu dai tun da muke ba mu taba gani wannan irin ruwan ba tun da muke sohi ma babu wanda ya taba bamu labarin irin wannan ruwan to sai a biyo mu domin jin rahotannin da muke tafa da su daga nan za mu kawo muku shirin da ɗan gari shirin da gidajen rediyon da ke kawance da sashen hausa na murya amurka ke ɗaukar nauyin kawo muku wanda a yau gidan rediyon bishan fm na jihar sokoto da ke najeriya zai ɗauki nauyin kawo mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai kun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ta kwanaki uku a jere don ba jami'an lafiya damar ba da rigakafin cutar shan inna ga yara a yankin a cewar hukumar lafiya ta duniya ta WHO. Kamar yadda muka tattauna maka kuma amince za a fara aikin bada rigakafin a ranar 1 ga watan Satumba a tsakiyar Gaza tsawon kwanaki uku. Kuma za a tsagaita wuta a lokacin aikin bada rigakafin a cewar Rick peppercorn wakilin yankunan Falasdinawa a hukumar WHO. har ila yau shirin bada rigakafin zai kai har a kudanci da arewacin gaza inda nan ma za a tsagaita wuta tsawon kwanaki uku abinda pipocon ya faɗa wa manema labarai kenan ya ƙara da cewa isra'ila ta kuma amince da tsagaita wuta na ƙarin kwana ɗaya idan da bukata za a dai aikin rigakafin ne ga yara sama da dubu 640 'yan ƙasa da shekaru goma. A gefe guda kuma, Isra'ila ta kai wani hari ta sama a yankin yamma da kogin Jordan inda ta mamaye a yau Juma'a yayin da manyan hare-haren da sojojinta ke kaiwa suka shiga kwana na uku inda bangarorin biyu suka bayar da rahoton cewa an kashe Falasɗinawa akalla goma sha shida. Wani babban jami'in hukumar agaji a Majalisar Ɗinkin Duniya na jefa ayar tambaya akan me ke faruwa da kyautatawa juna. yayin da ake ci gaba da yaƙi a Gaza kuma ake fuskantar kalubale wajen ayyukan jin ƙai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa harin da sojojin Isra'ila suka kaddamar da safiyar Laraba a yankin yamma da kogin Jordan na ƙara ruruta wutar rikicin yankin. Ta kuma yi kira ga Isra'ila da ta kawo ƙarshen hare-haren. A Amurka, mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta yi alkawarin cewa ba za ta canza manufofin Washington na ba Isra'ila makamai ba idan aka zaɓe ta a matsayin shugabar ƙasa a watan Nuwamba. Amma ta jaddada cewa lokaci ya yi da ya kamata a kawo ƙarshen yakin Gaza. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa Maryam za ta sake dawo mana da karashin labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Ana ci gaba da yin Allah wadai a kudu maso gabashin Najeriya da ziga 'yan kabilar Ibo su sa goba a abincin Yarabawa da 'yan Benin, wanda wata 'yar kabilar Ibo mazauniyar ƙasar Kanada ta yi. Ga rahoton da wakilinmu Alphonsus Okoro Igwe ya aiko mana daga Enugu. Ummar kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da bayyana fushi kan kiran da wata mata mazauniyar ƙasar Kanada mai suna a makafeshin Sombeja ta yi da 'yan kabilar Ibo da su fara sa guba a abincin Yarbawa da 'yan kabilar Benin domin hallaka su. a wani faifen bidiyo da aka sako a wannan mako ne aka ga matar inda take cewa a harshen ingilishi lokaci yayi da za fara sawa yarbawa da yan binin guba ku sa guba a duk abincinku a wurin aiki ku sa guba a ruwanku don duk su mutu ɗaya bayan ɗaya to sai dai ƙungiyar kare muradun kabilar ibo ta ohane zendibo ta yi alawadai da al'amarin tare da kira ga hukumomi da su gaggauta su cakko matar gida don ta fuskanci fushin doka A wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka jiya Alhamis, kakakin kungiyar Ohanezen Dibo Dr. Alex Obonnaya ya ce, hankali baya iya ɗauka cewar wani Ibo zai sa guba a abinci na jama'a, saboda yin hakan na iya shafar kowa. Akwai 'yan kabilar Ibo a ko'ina, kuma duk wani Ibo mai hankali ba zai irin wannan mugun tunanin ba. daga bisani dr obunia ya yi watsi da batun tare da tabbatarwa yarbawa da sauran kabilun najeriya cewar kalamai daga irin waɗannan masu shirin tayar da zaune tsaye ba za su kasance wata barazana ga rayuwar al'ummar ƙasar ba A cewar wani shugaban al'umma Chief Damian Duru, wannan wani bala'i ne da ya fada wa ƙasar, kuma hakan ya sha faruwa ba tare da gwamnati ta ɗauki wani mataki ba. Manyan mutane a baya sun sha yin kalaman da suka fi na wannan matar muni kuma ba ɗauki wani mataki ba. Ban ce ta aikata daidai ba, a hakikanin gaskiya so nake gwamnati ta seta misali da ita ta kuma fito da tsari na yin maganin masu yin irin waɗannan kalaman. Such utterance is quite condemnable. Irin waɗannan kalamai abun alawadai ne, kuma yana da matuƙar muhimmanci a ɗauki mataki, in ji Chisom Iboko, Haka shi ma wani mazaunin Benin babban birnin jihar Edo barista Sani Muhammad Idris ya bayyana kin amincewa inda ya ce. Ai gaskiya ban goyi bayan kalaman nan ba. Duk kalamin da za ta jawo kusuma a gari a kuku ina ni ba na goyon bayan irin wannan kalaman saboda kalaman tana iya rusa kasa. Kazalika barista mai nasara kogo Umar da ke sharhi kan lamuran yau da kullum ya tofa albarkacin bakinsa da cewa. Kowa da kowa ya fito ya yi Allah wani da irin wannan take-take da muke gani domin abubuwa ne waɗanda idan aka yi wasa aka yi sakaci suna iya kawo mana matsala a ƙasar nan najeriya ta ginu ne akan haɗin kai da kuma imani da wannan haɗin kan to saboda haka dole ne duk irin irin waɗannan abubuwa mu yi tir da su mu yi allah da su kuma mu ɗauki duk matakan da ya kamata mu yi waje da su tuni majalisar wakilai ta najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar kanada da gurfanar da amaka patient son bisa zargin yin kalamai masu iza wutar kiyayya tsakanin ƙabilun ƙasar alfonso sokoligwe muryar amurka daga Inugu, Najeriya. A gaida Alphonsus, to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniyar. Wani hari da Rasha ta kai a cikin dare ya lalata wata masana'anta a birnin Sumi da ke arewa maso gabashin Ukraine, inda ya kashe wata mata 'yar shekaru 48 tare da jakata akalla mutane takwas a cewar hukumomin yankin a yau Juma'a. Harin ta sama ya haddasa gobara, lamarin da ya sa hukumomi suka buƙaci mazauna yankin su zauna a cikin gidajensu su kuma rufe tagoginsu. Ofishin mai gabatar da ƙara na Ukraine ya ce masana'antar ta sarrafa kwalaye ko robobin abincin jari jarirai da lemun sha da wasu kayayyakin amfanin gida ce wani harin jirgin sama mara matuki ya taba wani gini a poltava a tsakiyar ukraine ba tare da ya haddasa wata barna ba a cewar gwamnan yankin philip pronin rundunar sojan saman ukraine ta ce ta harbo jiragen sama marasa matuki guda goma sha biyu daga cikin sha takwas da rasha ta harba a cikin dare a yankunan ukraine biyar ƙarin wasu jiragen marasa matuki guda hudu sun kuma fada a yankunan ukraine iran rundunar ta kara da cewa rasha ta kuma yi amfani da makami mai linzami na iskandar m a yayin harin A Amurka tsadar tsarin kula da yara da tsofaffi ya tilasta wa mata barin ayyukansu da kawo tarnaki ga kudaden da iyalai ke samu. Lamarin ya kuma sa ƙwararru da ke aikin kula da yara da tsofaffi komawa ayyuka wato masu albashi mara gwabi a yayin da tattalin arzikin ƙasar ke tafiyar hawainiya. A kan wannan batun na iyali, 'yan takarar shugaban ƙasa biyu a zaɓe mai zuwa sun ƙudiri aniyar ɗaukar mataki a kan batun. da kan 'yan takarar da mataimakansu akwai lokutan da suka goyi bayan karin kuɗin tallafin da gwamnati ke ba iyalai masu yara da suka cancanta mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris wadda ta amince ta zama 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar democrat a makon da ya gabata ta nuna alaman tana shirin ci gaba da amfani da manufofin gwamnatin shugaba joe biden mai barin gado wanda ya nemi ya zuba biliyoyin dala amurka a bangaren kula da yara tsofaffi da nakasassu don sauƙaƙa kuɗaɗen da iyalai ke kashewa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. hukumomi a jamhuriyar Nijar suna aiki tukuru domin gyaran manyan hanyoyin da ambaliyar ruwa ta wanke musamman babbar hanyar da ta hada ya mai da wasu sassan kasar jami'an sun ce kimanin mutane 200 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwan yusuf abdullahi ya aiko mana da wannan rahoton wannan ita ce babbar hanyar da ke shigowa birnin ya mai wacce kuma ake amfani da ita zuwa sauran sassan ƙasar nishar wannan hanyar ta shafe kwanaki da dama ba tare da an yi amfani da ita ba wajen kai da kawun ababen hawa sakamakon ambaliyar ruwa da ta yi sanidiyar katsewarta. ta ga daga najeriya na je nijar don hanyar komawa gida ba hanya da lura ruwa hanya yanzu muna nan muna mu da Allah za a yi ma'aikatan nan na aiki muna nan suna aiki gurgurdan hali mu da za a yi ko bayan wannan hanyar akwai kuma wasu mahimman hanyoyi da ke ba da damar shigowa birnin nan yamai da su ma al'amarin na ambaliyar ruwa ya shafa kuma tuni hukumomin birnin yamai suka ɗauki matakan gyara waɗannan hanyoyin inda har ma aka fara amfani da wasu daga cikinsu. su Iftila'in ambaliyar ruwa a bana a jamhuriyar ta Nijar ya shafi mutane kusan dubu ɗari hudu tare da samun asarar rayuka na mutane kusan ɗari biyu sannan kimanin gidaje dubu arba'in ne suka rugushe tare da lalata gonaki da dama. mu dai tun da muke ba mu taba gani wannan irin ruwan ba tun da muke sohi ma babu wanda ya taba ba mu labarin irin wannan ruwan balantana mu da an matasa babu wanda ya gani irin wannan ruwan mutane ne wanda suka zo daga kasashen waje da interior eh, cikin kasa su ne suke lakaken ba mahuta ba abun da za su yi su zo sai dai in wannan hanyar an samu an mashi magani wani al'amari da ke ci gaba da ɗaukar hankulan mazauna wasu garuruwan jamhuriyar nijar musamman ma waɗanda kogin kwara ko isa ya ratsa cikinsu shine yadda kogin ke ci gaba da cika da batsewa sakamakon saukar ruwan sama cikin halin da muke sai dai allah mu gode ma dai allah dai muna cikin matsala sosai tunda ko yanzu cikin lokacin da muke ruwa yana nan ga haune ruwa bai saya ba mai ga yarda allah watakila nan zuwa da marake yana iya ya sa in ya saya dai yana koma baya to abin nan da bai da magani abin da allah ya kawo ne muna nemo ga allah sai ya yi muna abin da mai kyau matsala da yawa ne yana faruwa tunda akwai mutane da suna aikin garka ne suna sa sure da salade da manta haka to yanzu in ruwa ya cika babu wurin aiki ko kuma yana shiga cikin gidajen mutane ko a shekarar 2022 jamhuriyar nijar ta fuskanci irin wannan ambaliyar ruwa wacce ita ma ta rutsa da mutane kusan 400 gana kusan 200 suka rasa rayukansu yusuf abdullahi daga Nyamai, jamhuriyar Nijar. A gaida Yusuf Abdullahi da wannan rahoton, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka. Yanzu agogon ma'anar Washington DC na cewa karfe sha 11 na safe da minti hudu Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na murya Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Mai saurare barkanmu da warhaka da kasancewa da mu a cikin shirin da ɗan gari, shirin da gidan rediyon muryar Amurka ke kawo muku haɗin gwiwa da gidan rediyon Vision FM Sokoto. Sunana Lawal Aliyu. A cikin shirin na da ɗan gari, za mu kawo muku tarihin garin Kilgori da ke ƙaramar hukumar mulkin Yabo da ke jihar Sokoto, Najeriya. Wannan gari dai na Kilgori na da daɗaɗɗen tarihi na kusan shekaru ɗari biyu Mun tattauna da uban ƙasar Kilgori ya kuma fara da bayyana mana sunansa. Sunana Dr. Muhammad Jabik kilgori sa'in Dole Osmaniya, sina kansila a majalisar mai aramar sarkin musulmi kuma mecca kuma a wan kasa a kilgori wadda take cikin karamar hukumar yabo na jihar sokoto wannan gari na kilgori menene tarihin shi to tarihin garin kilgori dai wanda ya asasa shi shine ibrahim mai tutar mujaddadi wanda yake na daya daga cikin sahabbai kuma sahabban shi wanda yake suka tashi tare tun daga puta toro har zuwa inda suka taho gudu da sauransu shi na daya daga cikin wanda suka wa mujaddadi mubai'a kuma lokacin da aka tashi jihadi shi aka ba nauyin ɗaukar tuta ta jihadi da kuma hidda zakka tun ana a can gudu shi ibrahim mai tuta da suka zamna sifawa shi kuma sai suka rarraba kansu domin su su ci gaba da suwa da suwa da kuma noma da kiwo da sauransu da suke so shi ita kasar kilgori farkon zaman shi ibrahim mai tuta a nan ne gari da ake ce madagel lokacin da dan fodiyo yana a nan garin sifawa to har bisa ga dai aka yi ta tafiya har lokacin bello aka koma wurno yan uwan shi suna nan dagel to har zuwa lokacin da dai aka yi sarakuna daban-daban har zuwa lokacin sa'i na biyar wanda aka ce mahaliru to shi lokacin sadda aka yi bore na saturu sai aka rarraba su 'yan majalisa mai alharma aka kai shi mai tuta ibrahimu a sa'i aka kai shi can kusa ga dagel gari da aka ce ma kilgori domin su kula da al'umma saboda a rage bore da ga turawa a lokacin da aka fara don haka ga wannan gari ya ka tun lokacin da mujaddadi yake sifa wannan kasa kuma saboda aurataya da sauransu aka sami aka kara ma garin kasa mai yawa lokacin cikin zuri a shi ibrahim mai tuta akwai suka aure suka wani daya daga cikinsu muhammadu ya armi dan hodiyo sannan kuma shi ma sa'i umaru ya armi ɗaya sarkin musulmi a tiku so lokacin akan ba da bangarorin ƙasa a ce gashi nan a matsayin gudunmuwa ga amarya ta kula da gama girmamawa haka don hakan wannan gari ya kafa tun lokacin kuma yanzu kamar yadda na faɗa yana nan ƙaramar hukumar yabo mahi yawancin mutane da suke cikin wannan gari a fulani da